addu'a ta 266 kaifa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ya nabi yake tasbihi ana abdullahi ibn amr radiyallahu anhu ma qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqidu at-tasbih bi yaminihi kyau abdullahi dan amru shi rawaito wannan hadisin kuma imam abu dawud ya fudda shi da tirmizi kuma sahihi ne yanda annabi yake tasbihi da hannunsa yake yace na ga manzon Allah yana irga tasbihi ya aqidu tasbiha bi yamini da hannun dama wannan hannun dama ba a yin taswihi da hannun hagu a gane da hagu ainihin na najasa ake cirewa to da dama ake yi wannan hannun da wannan yanka yankan kun ga biyaminihi aka ce ko da hannunsa na dama kaga anan ba a ambaci sharbi ba ba a sharbi ya koyan uwana amfani da sharbi bai zo a riwaya ba bai zo a sunna ba malamai ma sun ce ma bid'a ne har littafi guda aka yi ba ɗaya ba ba biyu ba akan carbi kawai suka faɗi tarihin carbi da asalin carbi ma ba daga musulmi aka samo shi ba kirista ne suke yi yan addinin katolika